بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا شيخ باغن بكراتي من لتافيا دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها يا منكو مبايع الدكتور فا عبد الرحيم حفظه الله تعالى إذا سفلية تاتشو نتشي يدفيا su shibe gutsayin ci yanakin darasiyan gobe guni ci miniyan aljuzu salisa izadana gada mambo gani bai igi makanta ji almudaris man wigan ya yasir ya wa yasir kagibta usbu usbu'aini kamilain wa ya ci bu makanta mako guba ngole kamilai ne na yi taukid ya gan ko ngole wa ci mo ma ko go ba yo amma mu ke wiya kawo ga kin kamilai ne bada da hada tufsal wa ga kara ya ci iri na ama ko go ba la tufsal a ga ba mu makanta a ga wa gabe kin be makanta a ta ga mai jibi gi makanta na isa jana attendance dabo na mai lamitu kan doro ga muhadara jina e la sunna yi kan doro ebo de gi makanta na ri ndo cha da le yun go se lo atia ndo ci duda rayuwa ndo ci tunda yake saudi ba wa de rayuwa jilo musamman madina ba wa lo gara de da le kankan ci kai ci yo se lo asu ta ke ga yo kai nan na dun jami'o e ji zakpa mbo makaranta na wani bayani gafa inna la'ihata ta nusu ala nau man yagib aksara min usbu'ain yutuwa qaiduhu ga yabona alla'ihata ato ilo bai bayani hajji bana ga ipa bai alla'ihatu yau alla'ihatu manuyi majmu'atun min al-mawa tudaw li tanzim al-amal fi hayhatin aw mu'assasa e kai nye gaji kakai naji alaba elona bayanin naji caji hugo yin e tsari na etun nye dana ko tumba ko makanta elobe yin nge ipa be allahi e hatu yin jamu shi ihu Allah ya hatu bi mana ina ci filiyo zandoro a leni wuje na sona e gana gan da filiyo na nuna sare ga notice board na ngato wa tulayi notice board tanusu bayani a tula ba ga ne jina santawa e gaga ala annahu man yagib ina ga dabunan gayi zandoro na na gamba buna zandoro na gacibo aksara min usbu'ain agoma ko guba gana o ucimbo be makanta webe aja yutwa qaiduhu aga kangi utewa lole wada kangi makanta edufeo be saudiya yi makanta na yawa ikama edufe na go to ikama na ga gobe wani aga egwo doyi paspọtụ ọ dabe aina a na ga di booking a wai airport bo funa ya ga lokin mie na daga madina sai juda daga judda sai kin security madana walwa security mafi makanta security balarabe magboka bai a te fayare a daga ya oda ne lolore amma kai bribe ya hai ofisa ci makantar hasuwa da sai zaɓe mota yi. to ya shi ta yi gidi sai cali makanta ila zandoro a yawon da tubo ba ni na ga mataki labari ni fe fagi bagin da ce ya farko yin gafe ba kitabu da wasu yin sheik muhammad bin abu hab shirai yuna ife laji katuna wata gude shirai dokunkun taisir aziz nga ishere ne ife gbana ndi be ba gi unce go yanun ko siriya ci da asali yo ne gba ka so so afe wo mu raju gi amma man ji shere ndi be cin go ga sa be eh, ni wa security be la won titin so won a ce lau a gugu mi be mun ya ci ga jihadi ne ugwa ga akida zai je ji ba na gaji jihadi na dabiyoyi na ta ga aki da mutu dukkan kin laruwa wajen musamman kin siriya katun agun inda ci magun wada hakan da wasu musamman ba sai ganin saudi abu mai fedin kai gube kin ya eh, a fare wallahi hukuma fi hukuma gaga a ga mataki labari ya shi tuba hukuma sarari ya sirgallan agiba ba da haza insha Allah lan agiba ni ya ci ba ba da haza su yin na ba gami ya ci ba makanto ya ji muga insha Allah wuga ba su kuna ji fahimta ku so yana la akida takafiri gami ba abu na yi sako sako yin yazo shi da saudiya gaba wa duk kai bunan ka ta mala raucha ba an ga abuji man ni gaba ya tiya ce gumi ba kan ga wai de zawan gije ko ba go kwata ce la raucha ka to adini ga kwati amma ga da internet je ko akida ne internet internet ya je to man e pa sauki amma a febe monitwa yutun do na ga shegu shegun kafe bona tungalu a ce ga zanne ga mai da alaka bai to kago na hukuma je na gala ba ne takafiri ga da saudiya ba kaja Allah ta kalo to da na wuce kai security re kin da da Allah ta kalo santa ya edikota ya police da Abuja da ko ya fa lokaci na abbayi ji na izi fahimta ko nye zai da moto ci latishi amini bombo to muji saudiya riyadin santa ya dakota amma ina laya dai sauki na ikiyan hukuma da aga yi wasu suna robe a kidan na yawon wazo ne kabo wale action ya idda dina bincike a tula gabo jiwa bai yin doro wani eh ngala ji lafiya ne kata fitina ya ba ga gaya ba ne wani ga yi larabawa ji gafi a kidan na gwako gwako ya yi waje ji gafi shi bo amma ya bu fi kin gala fitina da sauki ne yi na obelo zuma gwe gwa kwa so yi peto larauci amma niga ne a fi masibo kwa ta bu ya sirga mu ya kara shimbo bai uga ba so kona man ga kamaratan kamaratin kulta li da ya faka idan yin kam na yi mi fe ya tun katun tun boko ga kama ga guba da istifamiya madin habariya yaje fahimta ko to man ba ni mu bin ga jibe kamiya kam na yi khabariya labari mai yawo kin do dai so kwadu ga qur'anu ga wa kam min kariyatin alaka na ga le so kwadi ga ja wai yayi labari ga alkariya ji dokun na mu ja alaka na kam mai be ti bayani wo istifami na eh wo be makanta su ga le mai mu ga jiwo ni da bo agala mai jiwo ga gole na yi bayani wa e yi wunga istifamiya in ni, ne bu mutu amma habariya da dana. Kamar ratin kulta li haka za na wagan na ganna ga wa cin ba cin ba nan ya ga ma to agibu illa bi uzuri mi mafele cin bona ni sai be zondo ci ma ma yakuni al uzru falan yuqbala ba'da al an ngato igin yawai mahma ya kuni al'uzur ken doro uziri wa gafefe na ya zon doro addabe wina falon yi kubala agogo ba ba an zume ba ba uziri doro addabe wina ya gwa ya gwa yadkhulu nu'man noman noman ya an-nu'man e annoman bunu sabit abu anifa ni an-nu'man bunu sabit ide sahaba na ya noma bunu bashir na ko man ja mutaqiran fala yadkhul hatta yastazin man ga zandoro na gabe cha makara na ngake ni da wannan zandondo na dada bayana nun fe ida wana zandondo na dada bayana muna wa ga lawon lola rauci ngari zando na ga fata amma na na yi zandon da da bayani so yi fiji lura kenu pe ta wuta ne kace wa ga wa sa kan da ci ma na gaji ki nun pe ga haka fala yadkhul hatta yasta'zin mun ga gadama hatta yasta'zin sai wa izini ne te tun la wa ni da ko fala yadkhul na kici la kici na annayi a na fiya. annahi ya yabo sukun na mudenu annafi ya de sukun na mai shuba ji fahimta ku annuman ga ana asiyu fa ra'aytuka mashgulan miliyoye da to fadahaltu hatta la ashghalaka ngala mi gadan ebo mbe oji shagala ketun oluwa ma idan e mi wa ne ana da wannan yadkhulu kullum muraqib ya gana muraqib ya ga ga hum ilanan muhimman ha hum ilanan muhimman a manuwi hus ngala ilanan bebe etia mafulu bibo hus ngole filo faila pada ba gona sai ilanan misali mi ga hal kitaba bi mana huzul kitaba ngo la kitaba bwana de gyo mafulu bi so kwe ga qur'ano ga ha hu mukrahu kitabiya egu ikrahu kitabiya bi mana e gbalita fi min so hana mai na ojiga ismu fili yo mana we kiyo khuz idi e fa indako nge ile ke mana ismu fili ko ngai sunna na jolofiya fili na amma wa ali alama ya fi'iliya wani gbani ina ife filo amri ebe ina yi kiyan sungo ya ta hannun a nga yagbo labari muhimman ato to emiya ilanin egwomiya na muhimman na da muhimmanci na emiya dana na da muhimmanci na hadhihi khamsatu kutaibatin gannayi takadawa gibutsu mufidatin na ji da amfani na kutaibat jamuyan kutayib kutayib mai taziriyar kitab kalam kulayib هذه همسة كتيبات مفيدة تهوي قصصا إسلامية nga littafi gutsunana na na littawiya kuku ya kaladan kisosan islamiyya a tare ya musulunci na kisosan wai jamu ya kisotan faman ya kraha wa yujib عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة قف من يقراها زاندور غاقبونا ويجيب مشياجي عن الأسئلة الواردة اتيغ نجو نجيب في آخرها يزوبونا فله جائزة وديرتوا ejeji dabo na oga agbagba gbina foga eje wuce yawo a yau da ta nuna tsara ga prize ko gift faman arada an ya shi tari kafiya zihil musa bakwati fal ismahu indi faman arada zan doro zaiwa an ya shi tari ka gufan ba shi ya zihil musa baka dami ne gana sanna na fal falisajir ismahu indi wale fal wani tun na iji gogana ko lamul amri ko to lamul amri ko wale kasra waji udiyo kila na charges kuma waga yi bayan fawo ibina ka'ida ga fawa be shuzo ko wawo ko summa sun wadiyo falisajir ismahu indi wale zaton lagwala fi waje ibrahim ga ya sha la na ji duka fi maktabika fi kafiri min al'ahayan iye tun wadan katawa ba wani ta ibanin ce wani ya ga yayi ofis kiyayen ya ga katanga hankali lokata lece ogun tun ba wani goyi da na ya bayani ye tún ọ̀dẹ tún ló bá wà wá yé tún ọ̀dẹ ẹtún e ló bá nga a bare ya cici zando ọdẹ dana bai wọn lọ na dana zando ọgá mai ọfíìsì wọn ko lalle na so ba gaskiya fi kasiri min na al'ayan ka lokaci الأحيان ويجمعين في كثير من الأحيان قولوا كتجي حين حين لوكتي مفرد أحيان المراكب إذا إن لم تجدوني في مكتبي فستجدونني في مكتب المدير أبكي لم تجدوني كي في مكتبي katatun buwana bai mai lokacin dana buwana fasa ta ji duna ni ya tsumi fi masabar mudir katatun ya ci shi makanta ya fadilata shayar ina abdullahi fi masabi ya wuzacin wuce abdullahi fa fi martabi wadda katatun bu wadda ofisun bu in itazara ilayka afatasmahu lahu bidukhul abeki uga tawziriya wana waje da yuguda المدرس قال نعم إيه يخرج المراقب مراقب يتيا لقبا مديره يا أحمد ok daga ba mu darbe su nubin gano ya ahmad ikra da ta fi dars ya wa amar ba aya na biya da katun na wani ahmadu gan zuma a wuzubillahi min shaitan rajim wa istihada na wani walbasmana bismillah da wani ya ayyuha alladhina amanu ya inaja imani jina in tansullaha abike gala wuce ya dini sokona yansurkum wace wa yuthabbit aqdamakum umaga bici yaji lafekin etien bawo wa ya aziki sun bawo ya togbogon ya jazumata bawa ibrahim ga limaza جزمت الأفعال لماذا جزمت الأفعال الواردة في هذه الآية يا فضيلة الشيخ كلا في لنجدي آية نونا ويسكونا منغا إن أداة الشرط تجزم فعلين arafe inna wale dana kai inna wuka inga ko wanda mini kaya tun ya sharati jo umaja fili guba ya skun misali wudana in tajtahid tanja <clears throat> waga bayanzu waga dai nasara in tazhab ila suq in tazhab ila suq azab ma'ak waga lozuko mito adabe wani wale tajitai da fili tanja fili ndi fili guba har wana tazahab fili fiili fili ndi wani mai jiyan jazma ya yayi in tansurullaha yansurkum kila cikin yawanci tulawa wawul jama'a kashe asali in tansur allaha amma wa wuje magala wasu ibo obe ga ole sukun farko ya in fili farko ya ma wa yusabbit a asha idai in la yansurkum ji in gole tansuru fili yansurkum fili ndoro ma jazma wani gole ya saliwi tansuru na ko amma in la nuna bigiyan anu nufiya yusamma al'awwal yusamma al'awwal ajayen farko ga fi'ila shart ngayi in tajta'id fi'ila shart wal ahar fi'li ba ci to yin ga jawaba shart tanja ejen sharati wagalotun kaza sharati kaza cici wagalotun kaza wade kaza bukukawar lotun kaza wade kaza wafil ayatul karima aya na wancin na wabe ya dey filo shart tan suru wajewabu yansu gole filo dana tan suru wajewabu yansu aya wuce sama fiye yi walfil yusabit matuf ala yansir yi fahimta ko ala yansir bi mana in tansurullaha yusabbit yansurku wa yusabbit ngole wa ya tafiyo wa ce wuna ga wake ya bice yake kin biyo zan ga matuf ala yansuru arju an takunu kad fahimtu me ji fata ga ya fahimta wuji atastati'u an tadhkura ayatan ta hawi in ya yasir wa yaji wani wa bibi ayan do cina na ga ku kun lada kalmai inna ya wa yasir yasir ga na'am bi aunillah eh be taimako su kai walakin ga yi makanta yake su kai ne Allah ta'ala sokin ratuna ga in ta'udu na'ud yede ga ashe bada tumuci na'ud iso ga ashe bada e gagbana igebe ina suratul anfal manga asan tawajinge ayumkinuka an a ayatan ukhra ya nu'man wa yi ayu gani bi ayan da ci wa nu'man na'am bi aunillah eh bai taimako su kai qala ta'ala tutun latuna gan wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin Allahu akbar wa illa taghfirli kaw fafa be miya wa tarhamni wa chiguye mi gwa akun mi gafe min al-khasirin ta ci za a tsara ga gafe ta ci za a tsara ga man ga masha Allah gawa ma illa huna asluwa in kalma illa ne leda ne wurin gawa ga wulale iya daga in mai gabiyo man ga illa na wale kuna abu na ba ka'ida yin ayan nan asluwa in asaliwe in wala annafiya lama na tunaikin annafiya ne ya yana. Iji fahimta ko? biya wucin ga tuye ga yin ìlànà yára fi istisna yọ ma inji wucin lotun abuwa wale kin doka tuzo ne wa illa tagfirli wale wa ma ci siyasi kin da ya gani biyan ọzọ ce ya istisna wa nun ngalawe illa tagfirli ngole tagfirli ci giya filu shart tagfirli ngele je tuma gawo wa tarhamni ya tafi wa wudana ya su yi ma tufu ya tagfirli wa tarhamni ma ya ne na ngade ga mutu ademo akun akunci giya jawabu min al khasirin amadu da wani ga a san mata da watun ukura ta ji samu filai ne ya ustaz in ba a san mata bi mana ade adawatu ura kaya tun da ci dabobi ta ji zamu filai ne ya ustaz na ji wula fili guba ade jazmana irikin da gaigan in yi la fili guba ade jazmana a samata sama tabi na hunaka ji fahimta ko kin dole ga sama ma'ana yake hunaka man ga na'am e in harfun in arafi yo wa hunaka asharatu asma'in tajzamu filayn tajzimu filayn a caga da sunna gobe na jula fili guba da giyan a da sunna ko koko ntsokoya sunna wuce na shi dai muhimmanci gana man dabo misali faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal ngole zai gallotun mithqala dharra gurgurun dharra na khairan yatun alkhairu na yara wale ya'mal da wannan yara da wani ọkụ oh, amakila yara tiyayen lole yara fili ona kisoko ra enwe na ibe ile na iji fahimta da mini ya fili na ji ibe ile na n'oge fili ke agan guba adinaja eyi ga sahihu na amadinaja yiga ga mutallina tungala wale kiyo yara yana eh. ibudan ga da fikar sai gabon a cikin abin gama da ba ga shi yau wama ike dai ma misali wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah in doro na ya ga lotun shiga wangiyo na ya'lamuhu Allah su kudi cucu wale wa ma taf'alu asali yi taf'alu na amma yabo ma na ne la jazmu yi wani su kuma alama ya jazmu ga ifi fiyanya nuna ya alamhu wale ya wa ciya da wani ya wa filu sahihu wani wani wube yara matake da wani be mutu ya tuyin inga wani lo mata tusafir usafir kandoro na ogalo shi na misa da shi gole ta zamu filaini latiya aina ke dabobe misali udana aina taskun askun bandoro na oga fedu na misa fedu bo gole ta zamu filaini latiya ne ku. wa kasira ma talhaquha ma azaida litawkid Ga kuma aina na ke ji faru gwa kun gabi talhakwa ma a za'ida ma ya ji aboke babi mai bebe kiyan ma na ga mai ga a za'ida litauki da ma ne ya ga kagunan misali aina ma ta kunu yudrikumul maut aina ma ta kunu bandon da ne gadana yudrikumul maut tutu wa betsun yabo susu adabe yabo dole mata kuno asali wurin wani go a cikin ilhaku yake aina dabe ma a za'ida litaukid takunu ngole nga ifile an fiye bakiwo a nuna fiye na alama ya jazmana yudirik wata ya kaji hutiya kuma limautin ngole yan wayo domiri ko aike dabo misali ayya mu'jamin najid fil maktabati nashtarihi ayya mu'jamin dictionary na indoro na yiga de na kamo sun doro na yiga suna fil maktaba da littafi kumba wana nashtarihi igushi wole najid ko ayya mu'jamin najid ebo ayya na gala najid be wa ga najid wa nashtarihi ngole ishtirau kila unche be ayo ebo mutalla na mutsoyina nzozo be giyo be arafi illa kuna ngara fi illa ba kama gabu mwe be ndo chitacho ndo chichabo ndo chiya ezobo mahma misali wunana mutsila hukuncin imma mahma takul nusadik mahma takul tusadik ko na kulgo ta wuyo kashi nunu mahma takul nusadik in dondo na waga kendon da ga gugana sadik iga gaskiya ya iga gaskiya an mahama takul mahama bi fili guba ya jazmu takul da no sadik da if amu aza darsa jayidan eji fahimta ya darasi na wangi wagungu wani mandana go ni guba guta guni man ma mata aina ai mama gugin da gutsu anyi ko? so ga suna wuce guwayo na je la ta zama filai ne amma na ji dai muhimmanci gana da nan a yi gugi gutsu anyi di ma na yi lotu bayan gan wallaye dokun gana jikin man gafa man fahima a daras zandro na ga darasin na jina fakat fahima duru durusan kafira fahimta katun kama wujin lidarsun idafiyun azal masa adde darasi na miga bebe lozane na lozane ne katun da wani mai ake yabe na faman arada an yi safida da bugu zai gaiwa bibe na falyahdur ji kokari dube da wasu ne wa man lam yahdur falaisa bi malum zan doro na biya na ta falaisa bi malum mun feza bi zan da ci mina a to zan doro na biya na falaisa bi malum mun feza bi mina kiwon ya bibeji dole amma wa gaiwa bibe dabe kawai bibiya a biyo miya malum ya ci sun mafulo na wani la'i mujiyatiya ismi fa'ila la ya na laumata la'i ƙura'anu gan sama nipta zawara a zalika faulaika hum adun ko karshe wuce ga kenji kalma ce wani malumuta الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين غير na dai wuwa gan wani ji amfani da kiyan lafazin ya ƙur'ani da aga gana na yi larauci na gegan larauci fatan inda ya ji fahimta yana soko ga haya ya ji fahimta yana haya wuce wani ku ke dai zandoro ya ji ko wuji na gwagwa loji mallaka ne za na jafe za mi bici ja amma fa manifta gawara zalika za doro adda ya kunnu shi na jin na nan gai istim na istimnaru fela ya gwa egwa zozo bai ba a mai ko ya kudin da tina Allah shawa no shawa tiyana dan so ci ga faula yi kawo adu na na ja sai za sun yanzu Ahmad ga kulluna sayahdur insha Allah bata yi yawo yin kashi nunu nunu ko to yawo yin mi ji cibo jifa ni eti nunu ugbo inwe ego nan gole ega mutakallimu na jo ega mutakallimu zai gaga ga nunu ga mu ga ga begin taraje mai ga nunu ga ga ga ga mun je fil ya kulluna sanadur ya uga cin yabo mogo ni mi to me gyara jijibo jifoni pata ya da uga basokona mata ta'tu kanki ci ya biyo amadu ga mata na'ati na'ati kan doro na uga bena ya bi idi fahimta ko almudarris gan wale ya tumma ta ci yani na'ati na'ati stati na'ati sa'ati sa'ata rabi'ata insha Allah ya bi as-sa'ata rabi'a efiguni nga basukuna fi ayi faslin najlis aji kiti wai ya fedun ayya faslin najid khaliyan nadrisi ajin doro na yiga tun khaliyan bokana nadrisi ya fi rufi bo wale katon ayya na wuyi man gina bo wata ya ni ai ga dabe fili na ga agun mana ja ji faru to wagacin sunan najile naji tazan filai ni na ndo chaji sunna gashi zobe zo fili be ndo ji ma ya e lamila tu fili zoni a ci ga uku ta ke man nan ga fili bebe zo ma fili bebe zo mata fili bebe zo aina fili bebe zo a caga mama amma ai gabo sun na gashi zobe zo amma misali ya sunna gutsa inu layi na ɓata fila da bebe zo ɗauku goma fila fayi ju bi amma ai gaba sunna da shi zobe zo tun na gayi gurgudun ya karatu ya gurgudun igbanin social da bai gacin shi na sakufalin da yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk